barka da warhaka yan uwa matasa muna muku godiya da kasancewa da shirye-shirye studio Kalangu a daidai wannan lokacin labarun matasa tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Fanta Shamsu. Ya kike Gora? Alhamdulillah Gora mun gode wa Allah. Muke labari. To alhamdulillah Gora wannan maraicen zamu zagaya garin Duci don ganin yadda makarantar sakandare ta Kabarin Kabara ta ta karatun lissafi. A cikin rahoton namu na ranar Lahadi zamu gabatar muku da Salifu wani matashi mai kula da garin Duci. Kuma a ƙarshe wasannin zakarun turai a shafin wasannin motsa jiki. Gwara a makarantar sakandare kabarin kabara da ke dogon duci wata rana aka keɓe na ilimin lissafi kowane sati biyu. Ƙarin bayani da a cikin wannan rahoton na Abdulaziz da Yuma. Kulab ɗin matematik wato lissafi da aka kafa tun shekaru da dama da suka gabata a makarantar lise kabarin kabara da ke dogon dutse ya ware wata rana domin Mathematics. Kalme Asman babban mai kula da wannan rana ya yi ƙarin haske. Ye ma'anar wannan ranar shine 'yan takara da suke ajin terminal a da d suna haduwa e, kowane sati biyu kowa yana kawo matsalolinsa ɗalibai suna tattaunawa tsakaninsu a ƙarƙashin kulawar malami muna aiki daga karfe 8 zuwa karfe 12 zuwa karfe 1 na rana a ranar mathematics tana buɗe ga dukkan ɗaliban da ke shirin rubuta jarabawar bakaloriya na makarantun gwamnati da na masu zaman kansu ɗalibai masu niyyar jarabawar ta ƙashin kansu ma an gayyace su mahalartan sun bayyana bayyana ra'ayoyinsu a game da wannan tsari. Duka matsalolin da muka kawo suna magance mana su. Muna matukar amfana da wannan ranar. Wannan ranar ta lissafi tana da matukar mahimmanci gare mu. Duka abin da bamu gane ba a cikin aji tsawon sati biyu muna amfana. Muna ɗora tambayoyi sai a bamu amsa. A ganin dalibai bayan matematik ware ranaku domin wasu darussa zai iya zama abu mai amfani a gare su a cikin tsarin shirye-shiryen jarabawa. A garin Gayagora makarantar sakandare Samsuberi sun gudanar da wani taron tsabtace muhalli a ranar Asabar da ta gabata. Burin waɗannan ɗaliban gora da su da malaman nasu shine su share daudar da ke toshe hanyar shiga makarantar su. Ga dai rahoton Fadil Alu akan wannan lamar. Ɗaliban da mushannin sun fito da bibi domin share da tunda ke toshe hanyar zuwa makarantar su. Wannan aiki ya waje ne a cewar shugaban makarantar Alu Garba. Ko Kuna ganin hanya ce da ke zuwa makaranta, Dauda da ledoji da shara duka sun datse hanya ga ɗalibai da kuma malamai da ke da abubuwan hawa suna zuwa makaranta. Kuma ana samun karuwa masu tsatsa da suke iya jima. A nasu ɓangare mazamnan anguwar sun yaba wannan aiki da aka zarta Abin da muka gani aikin ya yi kyau, amma a ƙara himma a yi shara. So biyu ne motar katafila ta kwashe sharar sharar sai aka ƙara tule sharar amma aikin da aka yi yau ya yi kyau a cikin wunin guda ɗaliban har wa yau sun share dukkan balbalin makarantar da kuma ɗakunan ɗaukar darussa. Gora yawancin 'yan mata da samari da dama suna sha'awar sana'ar faretin nuna salon ɗinki a ƙasar Nijar. Hakika gora a nyamai wasu suna samun gashin kansu a albarkacin wannan aikin. Hawa mamman ta kawo mana rahoto a kansu. Rani Ibrahim Jibbo wata 'yar Nijar ce matashiya 'yar shekara 20 da ta zaɓi sana'ar gwada tufafi cikin salo. Mahimmin aikin rani shine yin fareti da tufafin da aka kyarkyaro a falfajiyar hilin gwadawa inda ake yi ana ɗaukar hotuna a cewar matashiyar bayan farfajiyar gwada-gwadan da kuma shafuffukan da ke bi akwai matsalolin da ake fuskanta. Babu ayyuka da yawa. Saboda a cikin shekara ɗaya, da wuya a samu fareti nuna salon ɗinki ɗaya ko biyu. Wata rana ba a ma ɗaukar hoto. A ƙasar Nijar, talakayen ƙawa baya ci da mutum, kuɗin da ma ake bamu kaɗan ne. A ganin Adamu Abubakar Rufa'i mai horaswa ne da aka ma laƙanin suna don Ture Rufa'i. Akwai budin hanyoyi da masu wannan sana'a inda ana samun masu fita Nijar zuwa wani taro na ƙasa da ƙasa domin samun kwangila a waje. Ina hangen cewa harkar salon ɗinki tana da kyakkyawar makoma a Nijar. Kenan sai an san kimantar kofar da za a buga a lokacin samun damar domin shiga sararin hilin gwada tufafi cikin salo. a cewar Rani Ibrahim Jibbo saboda sana'a ce a cewarta da ba ta da bukatar wani diploma na takanas. Gwara mu na yau ranar Lahadi dai zai mai da hankali ne akan Salifu Isufu wani matashi ɗan asalin garin Doci. Haka ne gora matashi ne mai kula da na'urori wanda aka san shi don kwazansa a wajen aiki. Ga rahoton nasa tare da Abdulaziz da Yuma. Mai shekaru 31 a duniya, Salifu Isufu ya yi karatu a makarantu da dama na samun ilimi na gaba ɗaya da kuma na koyan aikin hannu. Ya bayyana cewa an san shi sosai a cikin garin Dogon Doci saboda aikinsa na gyaran na'urorin zamani. la formation. Horon da na samu na kula da ingancin na'ura ne a Zandar a kamfanin Zinat a shekara 2011. Bayan shekaru uku na kammala daga nan kuma na yi shekara ɗaya duka dai a zandar dangance da abin da ya shafi na. ina iya tsara na'ura da kuma gyara da yawan kayan kwamfuta gaskiya ina samun kula da rayuwata ko bangaren kayan aiki ko kuma kuɗi tare da wannan aikin nawa euh, a halin yanzu matashi salifu isufu ya mallaki ma'aikata kuma yana aiki don kansa. Ina da eh, wani shago aiki kuma ana kira na a bani aiki. Saboda idan aka kira ni ko ne ina iya zuwa. Ina da yare biyu da muke aiki tare. Gaskiya waɗanda nake yi wa aiki suna jin daɗin aiki na. ɗaya daga cikin masu kawo na'urorin su gyara wajen salifu ya ba da shaida a game da kwarewarsa a kan aikinsa salifu salifu ina yaba masa sosai saboda matashi ne da yake shirye kullum a gaba aikinsa ni da zarar na tambaye shi ya min wani aiki to yana yin sayin da ya kamata gaskiya ina karfafa masa gwiwa ko ban da gyaran na'urori na zamani salifu isufu malamin koyar da wasannin motsa jiki ne a wata makarantar kwaleji ta dogon dutse yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa a fannin ƙwallon kafa gasar league de Champions na ci gaba da wakana bayan ƙungiyar juventus ƙungiyar barsa ce za ta tattara yanata yanata don barin gasar bayan faduwarta da ta yi a gaban ƙungiyar psg a ranar laraba goma ga watan maris na shekarar 2021 gora kice dai bana tun cristiano tun messi babu wanda zai shekar da final na gasar league da champion rabon da ai haka kuma tun shekara ta 2005 a lokacin baki manta ba cristiano na kungiyar manchester united shi kuma messi yana kungiyar sa ta barcelona kenan dai bana daga cikin su gora babu wanda zai ikirarin neman ballon d'or wato kwallon zinari to hakan zai waka na gora a nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron shi bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kun biya ko dala ba akan layin airtel bye bye